tura wasu suna wato ta sama har suna cewa ai kamar addinin musulunci ya yi maganar demokradiyya saboda wai ana ganin demokradiyya wani bangare ne na shura amma dai yana da kyau a sani demokradiyya daban musulunci daban tsararruka ne guda biyu wanda suka saba ma juna domin shi tsarin musulunci tsari ne na mahalicci na allah tsarin demokradiyya kuma tsari ne na yahudawa mutane ne suka zauna suka tsara Allah ko baya kuskure dan adam kuma na kuskure to kaga in ka dauko demokradiyya kace tsarin musulunci ne ka nuna akwai kuskure a musulunci dan demokradiyya akwai kurakurai da yawa a cikinta. shari'ar Allah kuma daga farkon ta har karshe ba kuskure to kaga daga nan sun yi hannun riga kenan haka ka dauko tsarin demokradiyya ce musulunci ne A'a ka ce ya yi kama da wasu manufofi daga cikin manufofin musulunci ila wasu manufofinsa suna yin daidai da abin da addinin musulunci ya tabbatar da shi da haka addinin musulunci shine ma'aunin ba demokradiyyar ba shi yasa Allah ya kira wannan sura da wannan suna suratu shura kuma Allah ya yi yabo ne ga muminan da ya ce wa amruhum shura bainahu cewa al'amarin su duk shawara ne a tsakaninsu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda Allah madaukakin sarki ke yi masa wahayi daga sama duk wani abu da zai kasance Allah yana sanar da shi duk yanda zai gudanar da abu da zai tafi akan daidai Allah ne ke daura shi amma duk da haka Allah ya bude mishi kofar shawara Allah yake cewa wa shawirhum fil amri yace kuma ka shawarce su cikin al'amura da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shawarci sahabbansa abu zai taso ya shawarci sahabbansa tawa'un abin nan ya shafe shi ne ko ya shafe su ne ko ya shafi al'umma ne gaba daya yakan yi shawara da su lokacin da aka jarabe shi aka soke shi cikin iyalansa ya yi ta kiran sahabbansa yana shawarta zai ce ku bai shawara ga abin da ya same ni me kuke gani wasu su ce ka kaza wasu ce a'a ka yi kaza wasu ce ka kaza haka nan in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi wani al'amari na tafiya ko yaki yakan kira kebantattun su yayi shawara da su duk abin da zai yi yakan nemi sahabbansa yayi shawara da su da haka shawara babban al'amari ne kuma haka khalifofinsa suka yi a bayansa babu wani khalifa daga cikin khalifofin shi face in wani al'amari ya taso sai ya shawarci sahabbai tun daga kan abubakar radiyallahu anhu har zuwa hassan wanda su ne kalibancin manzala sallallahu alaihi wasallam ya gudana a kansu har aka fara sarauta muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu a cikin mulkin da yake ma yana shawari yana shawari yasa da aka ce shugaba baya shawara to al'amarinsa ba zai karko ba ko duk mutumin da aka ce shi yau baya shawara al'amarinsa to zaka samu al'amarin shi babu alkhairi a ciki duk kuma mutum mai shawara shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko shugaba ne idan Allah ya nufe shi da alkhairi sai ya azurta shi da mashawarta na kwarai duk wanda kuma Allah bai nufe shi da alkhairi ba sai ya hana mishi mashawarta na kwarai da haka ko shugaba ne in ka ga abubuwa suna tafiya daidai to ya tsare adalci kuma ya tsaya yana bin ƙa'idoji na addinin musulunci kamar shawara wanda take ciki da haka Allah ya yabe su kuma yake su masu ciyarwa ne da abin da Allah ya azurta su da shi sannan kuma duk abin da ya same su na na zalunci aka musu idan asabahumul baghi hum yantafirun idan wanda suke ganin za su kare kansu ne dan kar a cutar musu to suna tsayawa su kare kansu kamar yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo musu hari suke tashi su kare kansu su kare dukiyoyinsu su kare iyalansu su kare kuma ƙasarsu lokacin da aka yi kwamba aka yi a ma'ana gamayya ta kafirai da yahudawa da kowa da kowa ma don a zo a mamaye garin madina manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce a fito a kare kai suka kare kansu kaga idza asabahumul baghy hum yantasirun da aka duk inda barna ta shigo hada kai ake a tunkuɗe wannan barna din ba za a ce a'a bari mu zauna mu tsaya muna sa ido kawai waɗannan sun fi ƙarfin mu ba da kamar irin abin da yake faruwa cikin al'umman mu abin takaici a ce yau a wayi gari an tashi ana ganin wata mai albarka kwanaki da ake ganin kwanaki ne masu albarka amma duk da haka sai ka samu wasu gurɓatattu marasa tarbiyya su tashi su fito da makamai suna toke soke suna bin mutane suna cutar da su kuma sai a tsaya ana kallon su da saba asabahum al-baghy hum yantasirun kamata ya a samu waɗanda za su tsaya su ke su su kare kansu su hana wannan ɓarna wanda aka kama su da wannan abin suna yi a hukunta su ma'ana a raba su da wannan makama in ta kama na hukunci na daidai a musu hukunci hukuncin da aka ga kuma na mai girma ne a kai inda ya kamata a kai shi don yanzu yara ba za su shigo da unguwarku da addina su shigo cikin unguwarku suna tare mutane ku sai kun jira hukuma ba kafin ku jira kiran hukuma abin da zai faru ya faru don haka idan kuna da abin da za ku yi ku kare kanku ku yi ku haɗa da banga da masu anguwa da komai da komai a kare wannan ɓarnar ai a cikin ku suke al'umma ku ne don haka idan a saba humul bafi hum yantasirun idan wani abu na ta'addanci ya zo ya auka musu zai su yi ƙoƙarin kare kansu haka nan kuma jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha ai sakamakon mummuna shine mummuna ta biyo bayan ta duk wanda ya abu mara kyau sakamako mara kyau zai gani wanda ya kyakkyawa kuma zai ga kyakkyawan sakamako amma duk da haka Allah yake cewa fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda yayi yafiya kuma ya dauki hanyoyin gyara to da dai shi yana wajen Allah amma ba a ce fa ka bari a danne ka ba ba a ce ka bari wani ya cuce ka ba yaro ya shigo da adda cikin gidanka yana tsaron 'ya'yanka ka ce so bayan da aka iya aka yi kokari ka kama shi in ma kai ma za ka iya tsare shi ka tsare shi domin kare kai eh kare kai domin duk wanda ya kokarin cutar da kai ka yi kokari ka tunkuɗe wannan cutar don wannan ko da ka tafiyar da rayuwarsa a cikin shari'a jinin shi ya tafi a banza ko an kai ƙara wannan jinin ba komai a kansa kuma yana da kyau al'umma su dinga sanin irin wannan yana da kyau al'umma to kaga wannan shine tsarin musulunci to kaga tsarin demokradiya ne ake cewa sai ka jira sai abin da aka hukunta sai mai laifi a ce ya dauki lauya ba ce kuma tsarin demokradiya musulunci da ba haka bane kaga anan aya ci karo da tsarin musulunci mai laifi ya aikata laifi an kama shi da hannu dumu-dumu a sai a zartar masa da hukunci ba maganar kuma a neman masa abin na ke yi ba ya amsa laifansa an tabbatar ya yi laifin an samu shaidu guda biyu adalai musulmai sun tabbatar da cewa shi ya yi laifin shi nan sai a kai shi gaba alkali masa hukunci ba maganar ajiya ajiye shi a tsare shi kuma har ya abin nan ba abin da ya na barna sai a tabbatar ya biya wannan barna ya sa da za a zartar da wannan tsari na shari'ar musulunci sai a samu zaman lafiya shi yasa da aka kauce masa shi zaman lafiyan ya gagara ko duk inda ake nema a ce a ga tsarin da ake so da demokuraɗiyya har yau bai samar da abin da ake so har yau din nan ba zai samar ba tsarin shari'ar Allah shi kadai ne zai samar da wannan abu domin Allah shi ya halice mu shi ya san shari'ar da ta dace da mu shi yasa ya tsara mana abin da ya daidai da mu to Allah ya ce wa da man yantasara ba da zulmihi fa ulaika alaihim min sabil duk wanda aka zalunce shi yayi kokarin neman haƙƙinsa na kare kansa da wannan zaluncin da aka masa wannan babu laifi a kansa ce Allah fa ulaika ma alaihim min sabil ai inna masabilu ala alladhina yuzlimuna nas laifi shine akan masu zaluntar mutane wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqqi ma tuce iyaka ba tare da wani dalili ba yanzu kamar yadda muke ba da misali din yau an wayi gari daga karfe 6 zuwa 7 tun daga ah, tun daga majema ko daga can nasara har zuwa nan yara ne kawai suka fito da makamai suke yin kan mutane suna mai uwa da wani waɗannan sai a tsaye ana kallon su ba kallon su ya kamata a kamata ya samu mafita ta magance wannan abu in haɗa kai za a yi su ma a auka mutu a hukunta su in aka ma ɗaya biyu uku suka ga sun yi an yi sun yi an yi to za su bari kuma duk wanda suka aika daɗin a bibiye su a bi gidajensu a nemi iyayensu a kama su a zartar musu da doka da ta dace da su wannan shi ne kawai zaman lafiya amma maganar a tsaya a sa ido ana kallo wannan bai yi ba wannan ba daidai ba ne saboda haka a bi su a hukunta su kuka kama su ku hukunta su kuka musu hukuncin da ya dace to sai ku mika su ga hukuma ita kuma ta dauna ta a misali sun shigo unguwa sun yanka yara guda biyu a kafa sai ku yayyanke musu kafa in kun yayyanke musu kafa sai ku mayar da su gidan iyayen su su je su yi jinyar kuma ku yi jinyar ƴaƴan ku in aka yi haka ɗaya biyu uku to za a daina ba wani wanda zai ka duk unguwar da suka san sun sun karo ka za a samu waɗanda za su tsaya su sun kare su su hukunta su so mutane ne kuma mutane ne to na gaya ma gobe ba za su dawo kuma duk inda suke a bibiye su a haka Allah madaukakin zarge ce inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada masu barna a doran kasa Allah yace an yuqattalu ko dai a kashe su aw yusallabu ko a gicciye su aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin ko a yanke hannuwansu da kafafuwansu auyun faumin aji ko a kawar da su a doron ƙasa mu wannan ita ce shari'ar Allah da ba a zuwa tabbatar da ita inda an tabbatar da ita to ba wani wanda zai zo ya wata barna ku daga kuma yana cikin shari'ar mu ne kawai sai mu tsaya muna kallo muna jira a ai ina tsoron ne shi baya tsoron ya aikata ma kai ne kake tsoron karama eh shi baya tsoron ya zo ya cutar da kai kai ne kake tsoron ka kare kanka saboda haka lallai wannan abu ne da dole sai an jajirce a kansa sai an tsaya masa sai an yi da gaske to Allah ya ce waɗannan allazina yazlimuna nasa wanda suke zalunta mutane wa yabgaw wa yabuna fil ardi bighayri bighayri haqqi waɗannan wanda suke yin ta'addanci a doron ƙasa ba tare da haƙƙi ba ulaika lahum azabun alim wannan azaba mai radadi ta tabbata gare su Allah ce wa zaman sabara wa gafara inna zalika la min azmi al-umur amma da zai iya hakuri ya yafe dan an shiga hakkin sa din ya yafe to wannan al'amari ne bai girma ya dau mataki wanda yake babba amma dai yana da wahala yana da wahala a dake ka hana ka kuka aga abu ne mai babban wahala to insha Allah za mu tashi daga aya ta 44 ila karatu ya kai mu har zuwa karshen wannan sura dan abin da ya rage bai da yawa cikin ta da haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki wannan zama da yi Allah ya sanya mana albarka ce. wannan wata mai alfarma mai albarka wanda Allah maɗaukakin sarki ya rubuta mu cikin waɗanda suka ga farkonsa ba dan dabaran mu ba ba dan wayen mu ba ba dan kuma mun fi wasu a wajen Allah ba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki albarkace mu a cikin sa duk abin da zai zama na kusantar da mu ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki Allah ya kusantar da mu gare shi da abin da zai zama zai rage mana ko tauye mana wani abu daga cikin ladan ibadar da zamu yi Allah ne santar da mu daga gare shi yanda muka fara lafiya kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu ga karshen shi lafiya Allah ya yanta mu cikin waɗanda ake yanta su a wannan wata ya rubuta mu cikin waɗanda ake rubuta an karbi ibadunsu a wannan wata Allah madaukakin sarki ya tsarkake mana ayyukan mu ومن يضلل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقول هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الظل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا القيامة على إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم خلقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور Allah madaukakin sarki yana cewa wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di Allah yana ba da labari a kan kansa da ikonsa cewa Allah matsaukakin sarki abin da ya so shi yake kasancewa abin da Allah bai so kuma babu wani wanda ya ya tabbatar da shi Allah ce duk wanda Allah ya batar da shi wa man lillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi babu wani wanda zai jibinci al'amarinsa ko ya shiryar da shi ko ya datar da shi babu wanda zai yi wannan a hannun Allah yake sai Allah madaukakin sarki yace wa tara zalimina lamma ra'aw al'azaba yaquluna hal ila maraddin min sabil sai Allah yace azzalimai kuwa wanda su ne mushrikai babu babu zalincin da ya wuce shirka zalunci ma'anar shi a harshen larabci shine ka ɗauki wani abu ka sa shi inda bai dace ba to kaga kuwa shirka ka ɗauki bauta ka sa ta inda bata dace ba yasa Allah ya ce inna shirka da zulmun azim to shi Allah anan da yake wa tara zalimina abinda ake nufi da na. Za zaka ga masu shirka da Allah maɗaukacin sarki waɗanda suke haɗa bautar Allah maɗaukacin sarki da wani wanda suke ƙaryata annabawan Allah lamma ra'aw azaba aido ranar tashin alkiyama da za su ga azabar Allah ƙiriƙiri wanda a duniya ai suna karyatawa ne suna cewa mata hazal wa'du in kuntum sadiqin haka suke gaya ma annabawan su ko su ce ka zo mana da azaba in dai gaskiya ne to ranar tashi alkiyama za ta zo rana ce da ba karya ba to a ranar idan suka ga azaban nan karara to a lokacin ne za su dinga burin cewa ina ma da za a dawo da su duniya ina ma da za a sake ba su wata dama don su gyara abin da suka yi to ita lahira tun a duniya ake aikin? ana gyara lahira ne a duniya amma da zaran mutum ya fita ko ba wani abin da zai kare yi wannan shine gabar da mutane da yawa ba su karanto ta ba ko ba su gane karatun ba mutum yana ganin ai akwai lokaci akwai lokaci ba wannan rayuwar ba da ka ƙetara ka shiga ramin nan to shi kenan kai an gama littafinka ba wani abin da za a ƙara yi in allah maɗaukakin sarki ya albarkace ka da 'ya'ya na ƙwarai ko kuma ka gina wani abu na amfani na samun lada to shi ne kaɗai abin da za ka dinga samu amma ba haka ba in ka riga ka shiga wajen na an gama shi a to dukiyar da ka bari za a gada matan da ka bari za a aura 'ya'yan da ka bari wasu ma za su manta da su yanzu yaro idan mahaifinsa ya rasu ana shayar da shi har ya girma sai dai a dinga ba shi labari bai san waye shi ba idan ma ma'aikata ne kake aiki to an shafe sunanka daga mutuwa ka bar aiki ko kana so ko ba ka so ka bari saboda haka rayuwar nan ana gina lahira ne tun a duniya to su waɗannan azzalumai Allah ya tsare mu sai lokacin da suka ga azaba suka ga tabbacinta to a lokacin ne za su dinga cewa hal ila maraddin min sabil shin akwai wata hanya da zamu iya komawa a maida mu duniya akwai wani abin da zamu bayar dan a maida mu duniya to sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa tarahum yuraduna alaiha khashi'ina min adh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi Allah madaukakin sarki yake cewa zaka dinga ganin ana bujiro musu da azabar Allah shine wa tarahum yu'raduna 'alayha ay yu'raduna ala azabillah za a dinga bujiro musu da azabar Allah wutan nan za a dinga fito musu da ita ana razana su da ita ana azabtar da su da ita kuma alhalin su suna cikin halin kaskanci shine khashi'in wannan khashi'in ba na kushu'i na tsoron Allah ba a'a wannan kushu'i ne na kaskanci ma'ana sun kaskanta sun wulakanta shi yasa yace kashi min az-zulm ba khushu'i na tsoron Allah ba khushu'i na kaskanci dan mai laifi ne in aka kawo shi gaban hukuma misali an kama shi da laifin baka taba ganin yana musu yana bugun kirji sai dai kaga ya sun fiyar da kai to irin wannan ne za a zo a ajiye su a gaban Allah za a ajiye su ga azabar nan suna ganin ta sai su sun fiyar da kawunan su za su fiyar da kawunan kuma suna masu tabbatar da abin da suka aikata na laifin na safan Allah sun tabbatar za ka gama runa min tsarfin kashi? wani lokacin sai su ɗan ninga da yake da idansu suna satan kallo haka suna kaucewa duk abin da suke tsammani ko za a ji kansu ko za a tautaya musu don haka suna cikin hali mafi ƙasƙancin hali ba kaskancin da ya kai azaba a lahira yasa Allah yake al-yawma zauna azabal huni yau ne za a dandana muku mafi kaskancin azaba ta wulakanci domin rana ce ta ɗaukaka da kaskantarwa kuma rana ce da za ka ga wanda yake da abin hannu mai kuɗi ya zo kuɗin shi bai amfane shi da komai ba ba mai kuɗi ba kawai za ka samu mai ilimi in bai yi ilimin na tsoron Allah ba ilimin bai amfani shi da komai ba za ka samu wanda yake mai jihadi ne ko makarancin alkur'ani ƙur'anin bai amfani shi da komai ba a wannan ranar? saboda me saboda bai yi shi don wannan ranar shi yasa tun a duniya ake gina ta duniya gona ce da za ka yi shukar lahira a cikinta ɗan mutum bai riga ya yi ba to ba yadda zai yi ya dawo ai farkon halitta shine annabi adam ko kuma shi ya fara koma ga Allah ya dawo bai dawo ba babu wani wanda zai dawo bayan annabi adam zai dai mu karanta a cikin littafin Allah ko cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya dawo ya shigo cikin duniya shi ya fara taka kasar duniya a jinsi irin nasa da Allah ya halicce shi shine farko da aka duk wani abu da za a gani a duniya shi ya gani shi ya yi rayuwa da mala'iku ya gansu ya san ni'imar Allah Allah ya shigar da shi aljanna ya san menene abin da yake cikin mulkin Allah madaukakin sarki to kaga duk wani abu da za a ba annabi za a ba mutum labari a bayan annabi Adam tunda shi ya gani ne ra'ayin ai ya ga mulkin Allah ya ga mala'ikun Allah ya ga abin da Allah madaukakin sarki ya shimfiɗa babu abin da bai gani ba kuma aka ciro shi aka dawo da shi gidan duniya ya yi wahala a duniya ya yi rayuwa a duniya ya aifi 'ya'ya kuma ya tafi ya bar 'ya'ya to akwai wani wanda zai saura bayan shi babu wani wanda zai saura kuma ƙarshe cikon annaba, shugaban halitta gaba ɗaya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah sai dai mu karanta a tarihi ya dawo bai dawo ba saboda haka mutuwa ce guda ɗaya kowa zai ɗan tsanata duk wanda ya dabu baya dawo kana iya cewa bari na je ganin gida bari na je bikin sallah garinmu in Allah ya yarda na dawo in babu ba mutuwa a hanya ke amma fa ba wanda za a ce yau za a kai shi kabari ya ce to bari ya yi ban kwana in ya je bayan kwana biyu zai dawo ba a yi wannan mutum ba ka tafiya ce da in an yi ta ba dawowa shi yasa ake so mutum ya mata shi kiran da za ka je ka tara muna da Allah ya sa mu cika da iman da haka suna cikin ƙasƙanci to a lokacin ne yan buruna min tsarfin kafi su kuma muminai Allah ya sanya mu cikinsu idan suka ga ni'imar da Allah ya musu don abin a fili ake al'amarin Allah ba abu ne ya boyewa ba a farfajiyar alkiyama a nan ne za a fara azaba a nan ne za a zo da ni'imar Allah kowa na gani wanda yake kyawa a nan zai gani wanda ya mummuna a nan zai gani to muminai idan suka ga halin da waɗancan suke ciki su kuma suka ga abin da Allah ya musu na ni'ima da jin daɗi sai Allah ya ce wa ƙalar zabina amanu innal khasirina lallai waɗanda suka yi hasara da tafi kowace irin hasara hasara su ne allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm Kiyama, kaga ba su ce fi duniya su ne wanda suka yi hasara iyalansu da kawunansu ranar tashin Kiyama. su ba su tsira ba sannan ba su fitar da iyalansu ba ala inna zalimina fi azabin muqim lallai waɗanda suke azalimai ne masu zaluntan kawunansu suna cikin azaba ta dindindin ita ce azabin muqim in an ce muqim daga qiyam daga zama azaba ta dindindin da ba ta da iyaka ba ta da kurewa Allah ya ce wa ma kana lahum min yansu yansurunahum min dunillahi kuma a wannan rana babu wasu waɗanda za su taimake su a wajen Allah ko su hana su daga azabar Allah din nan babu yau ba idan mutum yana bugun kirjin cewa yahudawa ne ko nasara su ne masu kare shi ba to ran tashi alkiyama duk babu wani ba wani wanda zai zai kare ka daga azabar Allah Na haka Allah ya ce wa maka na lahum min nuna yansurunahum min dunillah da haka duk wanda Allah ya batar da shi suna rufa Allah ya shirya da mu fama da homin sabi babu wata hanya da za a shirya da su Allah madaukakin sarki ya ci gaba da kiran bayin sa mu'minai cewa in jibo li rabbiku lalle ku yi amsa ma mahalicin ku duk abin da Allah ya kira ku ga yin shi ku aikata shi ku amsa shi Allah madaukakin sarki salloli ne ya wajabta kuma sallolin nan ba amfanin yana komawa ga Allah ba ne dan Allah bai bukatarsu amfanin da yana komawa gare mu ne to me yasa mutum zai tashi bai sallah azumin nan Allah ne wajen shi kuma amfanin shi in kai azumin kai ne zaka samu lada ba wajen Allah zai koma ba Allah ba ruwan shi da azumin ladan naka ne aikin naka ne shi yasa an kai kanka in baka yi ba ma kanka wannan zakka Allah ne wajen ta ba malamai bane suke zuwa su tilasta masu kuɗi sai sun cire wani abu don haƙƙi ne na na dukiya Allah ne cewa atu zakata saboda haka in ka ga dama ka fitar kanka in baka fitar ba ma kanka sannan aikin haji din nan Allah ne wajabta shi wanda ya ga dama ya sauke nauyin da Allah ya daura masa haka Allah ya ce istajibu li rabbikum fa amsa ma Allah mahalicinku domin duk abin da kaga Allah ya umarci muminai da aikata shi to lalle wannan abin alkhairi duk abin da kaga Allah madaukakin sarki ya umarci muminai da aikata alkhairi duk abin da kuma Allah madaukakin sarki ya hana aikata shi to lalle ko ka san hikimar ko baka san hikimar babbar barna ne a ciki ko ka sani ko baka sani yanzu dai ka duba sata Allah ya hana a ɗauki dukiyar wani akwai alkhairi cikin wani ya ɗauki dukiyar wani ɗari bisa ɗari ba na alkhairi a ciki to haka nan ka ɗauki misali giya ka ɗau caca ka ɗau zina ka ɗau fashi da makani ka ɗau cin zarafin al'umma duk waɗannan abubuwan da kaga duk abin da ga Allah ya haramta shi to in ka tsaya ka kalle shi za ka ga cikin shi ɗari bisa ɗari ɓarna ne ba maslaha duk abin da Allah ya hana duk kuma abin da Allah ya ce a aikata shi sai ka samu ɗari bisa ɗari ɗinsa babu wani maganar fa abin nan a ce wai mafi rinjaye ko galibi a 101% in akwai to maslaha ne a cikin ba wani a ce a'a ko wani dan bangare na cutar da in Allah ya ce ayi abu to 100 bisa 100 wannan abin alkhairi kuma amfanin ya dawo kanka to shine Allah ya ce lalle ku amsa ma mahalicin ku min qabli an ya'ti yawmun la maradda lahu min Allah tun gaba ne ranar da babu mai tunkuɗe ta tazo dan duk wanda duk wanda mutuwar shi ta zo to shi kiyamar shi ta fara tun daga lokaci. yanzu su su fir'auna da sauransu ai su tuntuna a cikin kiyama suke don sun ga abin da ba mu gani ba kuma suna gani kuma za su zo su ga abin da ya fi wani na ka mu ba mu gani ba shi yasa tun kafin kiyama ka ta tsaya to kamata aikin tsayuwa ne kamata aikin tsayuwa din tun kafin ta tsaya duk wanda ya yanki fom ya ce yana so ya shiga aikin soja ai za ka ga tun kafin a zo intabiyu me yake fara yi zai sai kamba zai sai kayan gudu zai fara gudu kar a je kasa gudu ko to haka kiyama take in dai ka san cewa akwai mutuwan nan kayan imani za a mutu to ka shirya mata dan ba za a je ran da ake gudu ka koma ka tsaya kallo ba sai dai ka sha gudu kawai a sai sojoji su bije ka su kaɗe kayi ko to kaga duk wanda ya shirya haka zai ta ma kan shi motsi ya ce a baya so ya faɗi ne to lahira ya kamata ma shirin nan ba duniya tunda mun san mutuwan nan dai ko mun da kafiri da musulmi duk sun yarda akwai mutuwa ni ba ta gani wanda ya ce ba mutuwa duk kafircin mutum duk rashin addinin sa ya san cewa akwai mutuwa dan idan shi bai mutu ba wani nashi ya mutu kuma ya ganta saboda haka mutuwa gaskiya ce don haka Allah yake cewa mu amsa masa tun kafin wannan rana ta zo domin da kun min in yau ma'idin a wannan rana fa babu wata mafaka ba abin da mutum zai je ya rike shi ko ya makale da shi ko ya zama shi shine matsirarsa in ba abin da ka aikata na aiki ba wa kun min nakiri kuma babu ba kwa tare da wani wanda zai tunkuɗe muku ko ya hana muku shi yasa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce يقول الإنسان يومئذ أين المفر الله يقول كلا لا وزن إلى ربك يومئذ المستقر mutum da kanshi zai dinga cewa ina matsira take babu matsira yi ba inda za ka tsere fa idza nuqira fi an-naqur fa dhalika yawma idhin yawon 'asir 'ala al na ghayru ya wa intafati as-saqu ila rabbika yawma idhin al fala saddaka wala salla walakin kazzaba wa tawalla saka rana ce da lallai sai mutun ya shirya ba Allah ya ce fa in a'rafu yana kiran annabin annabinsa yana mai hakurtar da shi in sun dauke kansu sun ƙi amsa wannan kiran da kake musu sun karyata ka Allah ya ce fa'arid anhu ana ka rabu da su domin fa ma arsalnaka alaihim hafiza ai ba mu aiko ka mai tsarewa a gare su ba ba kai bane zaka kiyaye su ba kai bane zaka kula da su wannan ayoyi tun da sura ce ta makka kafin a umarce shi da yin jihadi da ta musu lallai da yi imani da Allah Allah ya ce in alayka illal balad ai kai ba abin da yake akan ka na nauyi sai dai ka isar da sakon da Allah madaukakin sarki ya saukar maka da haka idan kai masani ne ka sani ka isar da sakonka in ka wanda ya ji ya ji wanda bai ji ba kai dai ka fita ne Allah ya ce ayyu a rasulu balli ma idan ka min rabbik Allah ya ce wa inna idza azaqna al-insana minna rahmatan fariha biha wannan kuma ɗabi'a ce ta ɗan adam Allah ya ce duk lokacin da muka ɗanɗana ma ɗan adam wani abu na jin kai na rahama na buɗi, sai ka ga ɗan adam yana ta farin ciki yana alfahari yanzu idan mutum aka ce ya dade yana neman matsayi idan ya samu matsayin nan sai kaga ya tara ya tara yan kida da waka ana tabuke ana murna ko wani sai ya manta Allah ne ya bashi matsayin sai kaga an yi dafa-dafan abinci an yi dinke-dinke an debo kayan shaye-shaye ana ta raye-raye da kada wani sai ai sati ana buga ba a daina ba duk murna ake yi to wanda Allah zai hana shi ba da yana cikin wannan daular sai Allah ya kwace abu sai kaga kuma ya koma yana cikin rugum da tagumi sai dinga ganin shi Allah bai kyauta masa to wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam Allah haka yayi ɗabi'ar ɗan adam Allah ya ce innal insana khuliqa halu'an idza massahu sharru jazu'an wa idza massahu alkhairu manu'an illa almusallin Allah ya ce sai dai masu sallah kaga sallah mafita ce ta abubuwa da yawa wallahi duk mutumin da ya tsare sallah yana yin ta yanda Allah madaukakin sarki ya gaya mata, sai ka samu al'amarin sa akwai alkhairi duk abin da zai sai ka samu akwai sau fiye da wanda baya dan Allah ya ce illal musalli alladina hum ala salatihim da'imun ba masu sallah suna daukewa ba ba da'imun suna torewa kullum ba sa barin wannan sallar yasa duk mutum mai sallah sai ka samu sallar nan ta tsirar da shi inda ya ba ta haƙoƙinta shi yasa ko kafirai za su ce sannan nan take tsare ku haka ce fada lokacin da aka fita wani yaƙi a manzala sallallahu alaihi da sahabbansa lokacin sallah ya yi amma ga kafirai suna fuskantar su sai rasa yanda za su shi lokacin sallah ya yi su ma da kansu kafiran suka ce ku kyale su ai yanzu dole akwai wani lokaci da zai so. duk wani abu da suke na shiri na yaki za su bari don sun fi son wannan abin fiye da komai fiye da rayuwa ne sallah har kafirai ma suna shaida cewa musulmi ba abin da ya fi masa sallah kuma haka din ne ai za ka gani ko a ma'aikata ne ko an hana ma musulmi wajen da za su yi sallah ai sun samu wani waje ko wajen da ake faki ne sai sun shi fuda sun yi sallah ita sallah ne ita ce komai amma fa musulmai na kwarai don za ka samu ma'aikatar akwai mutane da yawa amma masu zuwa su yi sallah wajen ba su da yawa wani yana tsoron ka ake na sallah Wani akwai su da yawa wani ya tsoro shi babba ne a ma'aikatar ka a ganshi na sallah tare da masu yin sallah kar ya taba aikinsa to sai da kai sallah kafin ka samu aiki dan ba ran da aka haife shi aka bashi aiki kila sai da iyayen shi suka karantar da shi sallah ana dukan shi yayin sallah kafin har yayi karatun ya kai ya samu takardar da zai je ma'aikatar aiko to amma sai sallar ta gagara dan ya kai wani matsayi matsayin da yana tsoron ka a ganshi yana tsalla Allah kaje kai wannan matsayin dan wannan matsayin hasara ne a rayuwa a ce mutum ya kai matsayin da yana tsoron a ce wai kada ya fito ya bauta ma Allah a wannan hatsari ne ko yana ganin cewa karanta ne ko kauyanci ne ko rashin wayewa ne ko tsanani ne na addini to wallahi akwai kafiran da muka san su akwai wata ma'aikata cikin wani daga cikin ma'aikatu da an yi shi a garin nan ma'aikaci ne na tsaro duk sanda kuka je ofis ɗin za ma'aikatar tsaro daga karfe 8 zuwa 9 baya ganin kowa saboda ya ce sai ya yi sabis ɗin shi kuma a ma'aikatar gwamnati kuma bai tsoron kowa to kai kome za ka ji tsoro kuma ma ma'aikatun wasu alhamdulillah za ka samu ma an yi tanadin masallacin wajen sallah amma in ka gama yin sallan daga direba sai masinja ko sai yan kanana kananan ma'aikata yan manya-manya sai ka sai a hankali yana gani ya zo ya goga kafada da waɗannan kananan ma'aikatan za su raina shi kaga an yi hasara ai sallah fa sallah ita ce gaba da komai wallahi farkon mutum abin da za a fara tambayar shi haka tambayar shi sallah sallah za a fara tambayar. shi an ka bari ta lalace kuma ya lalace Allah ya tsare da haka Allah ya ce dan adam idan muka ɗanɗana mishi rahama da jin kai da wata walwala sai ka gaina ta farin ciki sai ma ya manta da Allah amma wa in tusimuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur to amma idan wani mummunan abu ya same su sakamakon abin da suka gabatar da hannuwansu ma'ana sai ka ga sun shiga cikin kunci domin ɗan adam mai yawan butunci yanzu ka ɗauki misalin cutar nan ta korona. lokacin da Allah ya ɗanɗana ma duniya wannan azabar don ni abin da na yi imani cewa Allah ne ya jarabu duniya babu wani mahalukin da ya sai kawo ta cuta sai Allah babu wani da ya sai kawo cuta ya ce wai ya cutar da 'yan adam bayan Allah babu shi da Allah ya jarabe su ku duba kasashen turawa inda ake zuwa a yi barna a shagiya duk dai na duk rufewa aka yi kowa aka bane duk wani bakin teku da za a je a yi tsaraice a yi barna a shagiya a yi wani duk dai da aka kunne su kowa ya koma gidan shi saboda ana tsoron mutuwa ana tsoron cuta yanzu da cutar ta rahu a ya sake koma ta wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam da za'aran ya shiga cikin kunci sai ga ya koma ga Allah sai tsoro ya cika shi da zarar kuma Allah ya take sai kaga ya koma walwala to sai dai mutumin da yake mai sallah ne ya san cewa da wancan da wancan din daga Allah ne jarabawa ce Allah yake ai kaga mu mu'minai Allah ya kara mana imani mun yadda cewa wannan abin Allah ya nuna mana duniya wata jarabawa ce kuma Allah ya nuna mana cewa duniyan nan yanda ake wasu suke ganin ba za ta kare ba za ta kare ai wannan abin kadai da ya faru ya nuna cewa abubuwa da yawa sun tsaya ko akwai abin da yake motsi lokaci jirage dai babu tafiya babu komai ma babu tsayawa yi an ce ma kasuwanci ba za ka je ka sai kasuwa ba sai dai ka yi mutu sai dai ka dinga wannan a kawo ma gida saboda ana tsoron eh, cuta to haka fa alkiyama za ta zo ta samu mutane kaga duk wanda yake karyata alkiyama ya kamata ya samu darasi daga wannan ai a bara kamar yanzu ina ganin duk tituna a share suke ko ba kasuwa ba tafiya ana can ana ta abin nan to amma yanzu ba waye yayi wannan wallahi Allah banda Allah ba mai wannan iko shine ma'anar rabbul alamin ubangijin talikai ne gudanar da komai da komai ai mu mun san cewa ba wani abu bane ya kawar da wannan sai Allah dama lokaci ne fan Fatin yana nan Allah ya riga ya iyakance lokacin kuma lokacin da ya Allah ya san ba zai wuce ba a yanzu ba an bari ana umara ba a bara kai zaka je umara haramin ka kalla dai ka zubar da hawaye kamar an yi shara yau in ka bude kana kallon mutane suna tawa kuma zai zo ya wuce ma gaba dai za kuma yanda ba a tsammani duk wannan yana ƙara ma mumini imani da ya zadu imanin ma'a imani wallahi na san cewa muminai sun ƙaru da imani da wani ba abin da ya ƙara musu sai imani da Allah kuma ba abin da ya rage musu sai dai abin da ya daɗa ƙara musu ma cewa waɗanda ake ganin su ne masu tattalin arziki masu farewa masu gogewa a kiwon lafiya su ɗin ba kwai mabani a wajen Allah kuma mai imani da cewa waraka ta Allah ce ba ta mutum ba da inda waraka a hannun mutane ne da ba kai wannan lokacin ba kuma inda cutar da gaske a hannun mutane ne da afirka din mun kare kaga wata kafira abin abinda take cewa ai in wannan abin ya kai inda ya kai gawawaki ba a san iyaka wanda za a dinga gani ba akan titunan mu ko sai ba a ga haka ba saboda mu mun imani da cewa Allah ne ne ita kuma ba ta imani ba haka ta faɗa kowa ya sani yana nan a rubuce kuma tana nan tana gani har ma daga ƙarshe da ƙurewar ta kai ƙurewa da yake bata ne Allah ya ce wa man yudli lillahu ma lahu min sabil sai riga sun bata wai ba su gane menene abin da ya sa har yanzu ba a samu wannan abin da suke hasashe ba Allah ne to amma su ba za su gane ba sai dai muna roƙon masu shirwa ne Allah ya shirya da su su ma su shigo su samu shirya kamar yadda muka samu haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana shirya za mu dakata a wannan aya aya ta gaba aya ce mai girma wanda Allah maɗaukacin sarki yake daɗa nuna cikan mulkinsa da ikonsa kuma wata gaba ce kamar yadda faɗa aya ce mai girma da ta shafi mu. wannan gabar ba komai ba illa gaba ta samun magada ma'ana shine mutum ya samu ɗa ko ya sami ya ko ya sami ya'ya ko ya rasa wannan wata gaba ce da ake shan wahala a kanta kuma abu ne na Allah maɗaukacin sarki kuma Allah ya gudanar da ita akan bayinsa tun daga annabawansa har zuwa ƙasan bayinsa annaba adam Allah ya ba shi ‘ya'ya maza da mata haka ne ku annabi ibrahim Allah ya ba shi ‘ya'ya maza zalla ba mata annabu zuwa Allah ya ba shi ‘ya'ya mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi yaya maza da mata annabi Isa har Allah ya dauke shi ba ida da dan bai aure ba da annabi ya to wai da yau dan ka zo Allah madaukakin sarki ya azurta ka da yaya mata sai ka dinga bakin ciki kana ganin ba alkhairi ba. ko kuma an canfa ka wani in Allah ya bashi yaya mata in duniyar nan ta kai dubu aka bashi shi duk baya so bai samu namiji ba ga ganin bai da magari kuma wallahi matan sun bi mishi alkhairi bai sani ba wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wallahi ta yi wani abu ka ji ba ka so shine alkhairi a gare ka yanzu mazan nan da suka fito suke tare tare ina amfani kana Allah ya baka mata ba dai waɗannan ne maza wani kuma za a yi ta bashi maza maza maza daga wajen uwar sai ta ce ta hanyar zuwa ta sami ya ba tana ganin abin ba a hannun mutum yake ba babu duniyar da zaka je a dauko chromosome din da za a hada ya baka ta namiji ko ya mace ba yi shi ba wannan daga Allah wasu kuma sai kaga Allah madaukakin sarki ya hana musu ma gaba ɗaya din babu sai ga an shekara ɗaya shekara biyu har a shekara 20 annabi Ibrahim ya kai shekara 80 ba aiwa amma bai taba nuna damuwarsa ba kuma a ƙarshe din sai Allah ya bashi ƴaƴa da suka fi kowane ƴaƴa albarka dan duk annabawan da suka zo cikin ƴaƴan suka har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga yayi hakuri yayi kuma Allah ya tajira bashi a cikin ƴaƴan ba bayan ya samu ɗan a wannan tsawon lokacin Allah ya ce yanka dan da ya girma shine sai ka samu wani mutum sai bayan 'ya'yan nashi duka sun girma wannan ya zama likita wannan ya zama injiniya wannan ya zama iyakos wannan ya zama waye duk sai su kare su bai shi kuma yana yana ganin shi a gaban su suka taso da komai da komai musu tarbiyya ya gama kashe kuɗi sun zama mutane duk sai su kare kuma su bai shi to ya zai haka Allah ya wani yana nan ko bari ba a taɓa yi a gidansa to kaga ire-iren waɗannan abubuwan eh, idan mutum yana da raunin tauhidi suna ba shi wahala musamman a cikin al'umman sai ka samu da zaran an yi aure yau in aka ce an kai wani lokaci ba a samu aihuwa ba to sai ka inda aka shiga ba na ke fita ba to ka canja mata mana to ka ƙara mana a wani ganin laifin matan ne ko kuma a'a ke kina tare da mutumin da yanzu ba za ki samu zuriya ba sai an wani lokacin ba a yi sa ba sai kaga sai an bata auren shi din da za a ce a yayi kaza yayi kaza sai an je tafiya ta yi tafiya sai a gano cewa shine mara lafiya sai ya rabu da ita ba a wuce wata uku ba sai kaga shikenan ta fara zuwa antenatal ko kuma ita din da take ganin cewa shine yake da matsala sai ta yi nuku-nuku da tsofaffi da waye sun shiga sun fita an kashe auren sai auri wata sai ta aihu ita kuma ta je ta kasa aihuwa to wannan mutane sun kasa gane cewa na Allah wallahi ba ɗan adam ɗin da ya sai ba ta in Allah ya hana ma ba ne ba ta in Allah ya baka kuma ba ne hana ka to shine wannan aya mai girma Allah ya ce billahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inathan ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما وانا ايكو ني na Allah wata ya ba su ƴaƴa maza zalla ka gansu ma sha Allah Anas dan Malik radiyallahu anhu yace bai rasu sai da sai da yaga ƴaƴansa tsakanin ƴaƴansa na cikin sa da ƴaƴan ƴaƴansa dari da wani abu duk suna gaban shi yana kallon su suna kallon shi wani kuma Allah ya azurta shi da 'ya'ya mata kuma wannan ita ce gabar da ta fi hatsari ta fi wahala da yawa ana ganin in an ba mutum jinsin 'ya'ya mata to ya shiga damuwa shi ma kanshi zai samu kanshi wata damuwa to yanzu ya zai da ai ya mace matsala ce wannan kuskure ne wallahi ai ka ce ya mace ni'ima ce abin da ya kamata a faɗa ke dan wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisharar da yayi ga wanda suke da 'ya'ya mata amma mutum ya ji zai roƙi Allah ya bashi 'ya'ya mata ce babu wani mutum da Allah zai azurta shi da 'ya'ya mata kuma ya tarbiyyar tarbiyyarsu ya kula da su ya inganta su har su girma ya tsare su ya aurar da su face sai sun zama masa gaskuwa a wuta ranar tashin asiya haka za su masa fitran minan na garkuwa daga wuta wasu da suka ji haka yana da 'ya'ya mata biyu ce to mai biyu ba aka ce da mai biyu to mai ɗaya ba wani ya ce ɗaya ce da ne ce da mai ɗaya kaga dan a cire wannan canfin da yawa wannan canfin da ya cire shi ai ƴa mace matsala ce matsalolin ta sun yawa yau ba lafiya gobe ba kaza jibi ba kaza to namijin ba wace ma shi ba da matsala to wanda bai da shi kuma ya ce mene wani Allah Allah yake a bashi ma mai matsala din yana so shi yasa wasu sai kaga tirata sai sun je sun nemo waɗanda za su yi a din shi da rike shi ya zama suna ganin wani abu kai kana da shi baka san ni'ima ba kamar yadda na faɗa a cikin al'umma wannan hatsari yana da yawa sai ga ana ta rauni ne na imani duk mai tauhidi ya san cewa wallahi Allah ne mai bada ya san kuma cewa Allah ne mai hana kuma abin da kake so a wajen Allah din ba haka bane shi Allah ba hakan yake so wani zaka ga yana ta magana maza maza maza maza maza in wallahi sai yi mazan ba su amfani shi sai ga mace guda daya sai inuwar ta gaba ɗaya ta shafa ta mazan nan ta koma ita ce gida duk da mazan zai ga mazan sun zama hoto kawai kuma akwai misalai da yawa cikin hannun ma'an kakar to yana da kyau mu dinga gane irin wannan da haka mulki na Allah babban abin da za mu cika da shi shi ne duk abin da Allah ya ba ka ka roƙi Allah ya sa albarka ce sawa'un abin ya ma daɗi bai ma daɗi ba roƙi Allah ya sanya ma albarka duk abin da aka cire mishi albarka to wallahi komai yawan ta bai da amfani duk abin da aka sa mishi albarka komai kaɗan ɗinsa shine mai amfani to babban abin da zaka roƙi Allah madaukakin sarki Allah ya albarkace su kuma Allah maɗaukakin zarfi ya hore ma abin da za ka ɗauke su wannan shi ne babban abu godiya ga Allah wasu suna roƙon Allah ya basu su ma koya ne su samu abin da Allah ya ba kyauta ce annabawa Allah cewa zai wahabni min ladunka waliya haka annabi zakariya yake yanda ya ga Maryam uwar annabi Isa ta taso cikin kyakkyawan tarbiyya cikin kulawa cikin shiriya har ya ga wannan mace ta kai wani matsayi da har Allah maɗaukacin sarki ya kula da ita abinci Allah yake azurta ta da shi abincin da babu shi ya ce rabbi habli min da dhurriyatan tayyiba ya Allah ka ban irin maryam shi irin maryam din yake sai aka bashi namiji shi ko irin ta yace ya ga irin ta yanda take ya Allah ka bani irin ta dan shi ya kula da ita tunda take bai taba ganin mummuna abu tare da ita ba aikin ta kenan hidiman masallaci da kusanci da Allah da ya ga wannan ya ga wannan ya ga wannan ya ce ya Allah ka bani ya ka bani kyauta kyauta Allah za ka ban daga gare ka wanda zai ga yana da furfura a kansa babai da ɗayi roƙi Allah to Allah ya bashi da haka wannan yana nuna mana cewa ko ka kai shekara nawa kada ka cira tsammanin Allah zai baka ba a cire tsammani saboda haka a koma a roƙi Allah shi ne mai bayar dan yana da abin da zai bayar ne ya ce mu roƙe shi kuma komi abin da za ka roƙi Allah wallahi ba zai ƙare ba ma inda kuma yamfa wa ma inda Allah ki? abin da ke wajen Allah shi yake tsawon? abin da ke wajen mu ne yake ƙare? yau dai a ce ai an yi mai kuɗi kaza yana kaza yana kaza wata rana wallahi sai labari wani ya mai gurbin dan abin da shi sai ƙare gaba daya shi ma zai zama dan kallo shi ma wanda ya zo din haka wani zai zo mai gurbin amma kuma na wajen Allah da yake bayar da masu bai gurbin bai kare ba har duniya ta kai ga haka muna rufa Allah madaukakin sarki a albarkace mu Allah ya kare mu da imani wannan zama da muka fara yau muna rufa Allah madaukakin sarki ya sanya mun yi domin sa Allah kuma maɗaukacin sarki muke roƙo yadda muka ga wannan ini lafiya sauran kwanakin cikin wannan wata Allah ya samu gansu lafiya Allah ya karɓa mana ibadunmu Allah ya amsa mana addu'o'inmu alhalu da ake fama da suna na tashe-tashen farashi da abubuwa muna rubana madaukakin sarki ya sauƙaƙa mana Allah shine mai sauƙaƙawa Allah shine mai farashi dan adam ba shi yake farashi ba ka tara kaya ka koye wai kaya ya hau Allah sai ya sauke Allah shine mai saukarwa da haka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kawo mana sauki wannan wahalhalu da ake fama da su Allah ya yi mana waɗannan yankuna da ake fama da tashe-tashen hankula a cikin su musamman gabashin ƙasar nan kowa ya sani tun daga matsala ta mai dubu, sannan matsala ta Katsina matsala ta Zamfara duk waɗannan abubuwa mu mun san cewa Allah maɗaukacin sarki jarabawa ce yake mafayinsa kuma muna roƙon Allah ya ba mu ikon cin wannan jarabawa Allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitina, Allah ya sa alkhairin da zai zo bayansa ya fi wannan fitinar da aka shiga ciki wanda suka rasa abubuwa a ciki Allah ya mayar musu da abin da ya fi shi alkhairi waɗanda suka koma ga Allah Allah ya yi musu gafara Allah ya musu jin kai waɗanda kuma aka bar su ƙanana ba iyaye ba maza ba mata Allah ya tallafe su Allah ya raya su Allah ya tsare su da tsarinsa mu kuma Allah madaukakin sarki ya kara mana lafiya da zaman lafiya da aminci wannan kasa ta mu Allah ya kara mana albarka a cikin ta mu na addini da kuma jagoranci Allah madaukakin sarki ya mutu jagoranci Allah madaukakin sarki ya nuna musu abin da yake daidai ne abin da yake bata ne kuma Allah ne san da su daga gare shi Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya cikin abin da yake ba saban shi ba ina roƙo Allah madaukakin sarki magabatan mu ya gafarta musu malaman mu Allah ya musu albarka ina roƙo Allah madaukakin sarki marasa lafiya mu ya kara musu lafiya yan uwa da muke tare da su wanda muka san su da wanda bamu san su ba masu fama da jinya Allah madaukakin sarki ya yi Allah ya sa ta zama to ka fara a gare su mun kuma Allah madaukakin sarki ya kara mana lafiya albarkacin wannan kwanaki da muke cikin su wannan wata ne albarka rabbana zalama وإنك فاغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم أتنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حزب الدنيا عذاب الآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين